فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار uwa masu kallo da saurari yanzu da ake sauraron yammacin ranar lahadi ce da ta daidai da ashirin da uku ga watan safar hijira na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da hudu daidai da shida ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha uku wannan shi ne kasar na saba'in da uku daga cikin jeron zuwa karatuttukan tasirin alkur'ani mai girma wanda muka wata ke da alkur'ani ma'ujizar ma'ujizoji don da sunanta da har yanzu muna cikin suratu bakara wadda suratu bakara kamar da nake bayani ta sauka a madina ne ta tattauna matsaloli dangane da tauhidi da akida ta tattauna bayanai dangane da yadda zamantakewar mutanen madina take tsakanin mutanen da suke zallan muminai da zunzurutun kafirai da kuma ahalul kitabi waɗanda aka taɓa saukarwa da littattafan taura da injila sannan sai kuma munafukai waɗanda suna cikin gidan addinin musulunci kullum suna ƙoƙarin kawo cikas daga cikin ayoyin da muka karanta akwai ayar da muka ainihin wato karatu a kan tajiwa wadda take tabbatar da al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi sallama al'umma ce adilar al'umma maɗaukakiya don haka allah maɗaukakin sarki ne da su masu shaida akan al'umma duniya da lahira a inda Allah yake cewa wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida na daga cikin hukunce-hukuncen bangaren wannan aya wanda ainihin da mu tattauna ba a jiya har muka tsallake wata matsala wadda malamai suka tattauna a kanta ita ce matsalar ba da shaida da kuma matsala dangane da ingancin ijima'i al'umam al-qurtubi ne wasu maganganu guda biyu akan waɗannan matsalolin su nake son dan yi wawaye abin tafiya wajen tuntuɓo mana su a taƙaice ce kala wani ma'una malaman mu suka ce an ba ana rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihi bima an'ama alaina min tafdilihi lana bismil adala Allah maɗaukacin sarki ya ba mu labari a cikin littafin shi irin ni'imomin da ya mana na cewa ya fifita mu wannan al'umma ta allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da fifikon da ya mana na ainihin wato adalci wato muna da adalci wa tauliyati khatiri shahaba ala jami'i khalqihi da kuma Allah madaukakin sarki ya lazimta mana ɗaukan nauyin aikin ba da shaida wanda yake aiki ne mai hadari kuma za mu ba da shaidar nan ga dukkanin halittu kuma Allah ya karba faja'alana awwalan makanan wa in kunna akhir zamanan Allah madaukakin sarki sai ya mai da mu awwalan awwala makanan wato ya mai da mu awwalan makanan wa in kunna akhiran zamanan tare da cewa a wajen halartowa duniya mu al'umma annabi mu ne na ƙarshe amma kuma sai Allah madaukakin sarki sai sa mu a gaba kama qala alaihi salamu kamar da annabi yake cewa nahnu al-akhirun al awwaluna mu ne na ƙarshen zuwa duniya nan amma kuma a ranar lahira mu ne farkon shiga aljanna wannan hadisi sahihi ne al-imam al-bukhari da muslim sun fitar da shi daga sahabi abu huraira malam ce wa hadha dalilun ala annahu ma yashhadu illa al-udul wannan dalili ne akan cewa babu wanda yake ba da shaida sai adil to wannan ita ce matsala ta farko da nake so mu tsaya mu dube ta me yake nufi da adili adili shine duk wani mutumin kirki da al'ummar da yake rayuwa cikin shi suka yarda cewa mutumin kirki ne wannan shine fassara ta gari dangane da adala wasu na kuskure suna cewa ba zai wa a cewa na adili ba sai in ya zama adalcin shi irin na abubakar da siddiq ne ai zama da gwargwadon yadda zamani yake juyawa da gwargwadon yadda al'umma suke kasancewa ba zai wa a ce a yanzu an samu wani mutum mai daraja irin ta abubakar ba ko ta wani hali a ƙarƙashin haka ba zai wa a samu wanda yake da adala da nagarta irin ta abubakar ba amma a anguwarku waye kuke gani mutumin kirki wane ne ya bayyana muku a ma'aikata ku a mutumin kirki a mu'amala da kake da mutane wane ne in aka tambaye ka baka cewa wani mutumin kirki ne shi ne yake ba shaida ainihin a ansa iyakacin magana kenan don haka kafa shaida ko ba da shaida tana koma ne zuwa ga ɗabi'un mutanen wuri waye kuka ɗauka mutumin kirki shi kenan sai ku ce wani shi ne adili irin wannan mutum ya zo cewa ga wata za a ansa irin waɗannan mutane su ne ake kira wurin shaidar ɗaurin aure ire-iren waɗannan mutane su ne suke ba da shaida ta zina a karɓa ire-iren waɗannan mutane in aka zo kunna ciniki ko wata yarjejeniya su ne ainihin ake nema a kan waɗanda za su shaida na haka wala yanfudu qawlul ghairi ala ghairi illa an yakuna hadlan ba zai yi wa karɓi maganar wani akan wani ba sai in wani ɗin ya kasance adili ne wannan ita ce matsala ta farko amma qurtubi yana cewa wa sayati bayanul adala wa hukmuha fi akhir sura insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu karshen suratul baqara za a tattauna gamsasshen bayani mai tsawo da wadatarwa da hukunce-hukuncen abin da ya shafi shaida a yanzu mun an yi tsokaci ne dangane da matsalar mas'ala ta gaba wadda nake so in sake hasaso mana ita a ayoyin da muka karanta a baya malam yace wa fihi dalilu ala sihhatil ijma' wannan karatu wannan ayoyi da muka karanta waɗanda suke magana akan karɓar shaida na al'umma nan muhammad sallallahu alaihi wasallama baki ɗayansu dalili ne akan cewa haɗuwar malamai gaskiya ce kuma daidai ne in malamai suka haɗu akan mas'ala suka ba da shaida akan haɗuwarta lallai dole a karɓi wannan magana wajibin hukumi bihi da kuma wajen a yi hukunci da wannan haɗuwa ta malamai لأنهم domin su malamai idza kanu udulan ma'ana idan su al'umma suka zama adilai ne shaidu ala nasu su ne za su ba da shaida kan mutane to fa kullu asrin shahidun alaman man da haka kowane zamani zai ainihin iya ba da shaida ga zamanin da ya biyo bayan shi sai ce fa qaulus sahaba hujjatun ala wa shahidun ala tabi'i yanzu idan sahabbai suka yi magana kuma suka haɗu akan wannan magana to tabi'ai za su ɗauki wannan a matsayin shaida a kuma matsayin hujja wa tabi'i tabi'ina alaman ba da haka ka su ma tabi'ai akan waɗanda suka zo bayan su wa idza ju'ilatil ummatu shuhada idan ya zama Allah ya mai da wannan al'umma ta zama mai ba da shaida a nan duniya da kuma lahira faqad wajaba qabulu qawli to kenan wajibi a karbi maganar da wannan al'umma suka yi wala ma'ana da kauli man kala uri da bihi jami'ul umma sai dai wasu malaman sai suka ce to shi ijma'i wanda ake karbe shi ne sai in dukkan al'umma tun daga na farko har na ƙarshe sun haɗu mana yace wannan ai ba zai yiwu ba misali yanzu za ka iya haɗa al'umma na muhammad sallallahu alaihi wasallama a wannan duniyar a zamani guda su haɗu su tattauna su yarjejeniya a kan wata magana ba zai yiwu ba saboda kowane zamani suna ƙaruwa da gwargwadon yadda lokacin su ya wuce to kenan in aka samu wasu mutane da suka gabata malamansu suka haɗu suka aminta cewa kaza daidai ne to idan waɗanda suka zo bayansu suka taho kan wannan matsala za su iya ɗaukar waccan yarjejeniya ko waccan yabba da waɗancan al'umma suka yi ta zama hujja ainihin a kansu sai ce mai annahu shi na izin la yasbutu mujma'un alaihi ila nisa, don aka ce su al'umma annabi ta haɗu gaba ɗaya akan matsala to da zai taɓa yiwa ba domin har duniya ta tashi ba za ka iya haɗa al'umma annabi Muhammad gaba ɗaya tun daga na farko har na ƙarshe ba da haka kaga kenan kowane zamani yana ainihin wato iya kulla magana wadda in ya haɗu a kanta to waɗanda suka zo a bayan su za su iya ɗaukata a matsayin hujja sai dai masa'il waɗanda su waɗannan matsaloli tuni malamai sun haɗu a kansu misali saboda an samu nassoshi na alƙur'ani a kansu ko kuma nassoshi na hadisai a kansu sakamakon wannan sai malamai suka zo duk suka haɗu to ba zai yi ko wani zamani ma in yazo a ce za a sake duban wannan ijma'i ba saboda ijma'i ne da aka yi shi akan nasu misali yanzu sallah azhar duk al'umma musulmi sun haɗu cewa ana zaman gida raka hudu ce wannan yi tafiya raka biyu ce me yasa wannan haɗuwar saboda akwai nasoshi akan haka to amma ba a ce mutanen wannan zamanin gaba ɗaya malaman su kenan za su haɗu akan cewa ta ba ga ta ta bayyana a wannan zamani malaman su suka tsaya suka yi nazari suka gane mecece taban nan menene illolinta waɗanne haɗurra take da su a addini da rayuwa waɗanne haɗurra suke da su na zamantakewa da tattali sai waɗannan malamai suka haɗu akan cewa ta ba haramun ce to bayan ƙarowar wannan zamanin zamun nan da za su biyo baya za su iya ɗaukar wannan magana kawai su hujja da ita cewa ta ba ta haramta da ijma'in waɗanda suka gabace mu na fata an gane shi yasa shi ma al-Imam al-Qurtubi da ya gama tattace mas'alar sai yace wa bayanu hadha fi kutub usul al-fiqh in ana son bayanan waɗannan to samu ainihin littattafai waɗanda malamai suka rubuta dangane da usul al-fiqh Allah madaukakin sauke ya taimaka sannan aya da muka kwana a kan jiya ta da arba'in da hudu wadda Allah maɗaukakin sauki yake cewa kad nara ta kallo ba wajhika hika sama haka ne ko wannan aya ina son ku gane tare da cewa ita ce ta jinkirtu wajen zuwa sayakulu sufaha'u ita ce ta fara gabatuwa ko to haka yake a tartibin rubuta alkur'ani da kuma tsara alkur'ani amma a tartibin saukarwa to wannan ce ta fara ainihin sauka kadnara ta kallo da wajhika fi sama ita ta fara sauka domin ita ce ta biyo bayan saukar da waccan aya da aka share wa annabi sallallahu alaihi wa sallam hawaye wadda kuma a cikinta Allah ya hasashen abin da kafiran za su faɗi idan an ainihin sauya alƙibla kuma suka zo suka faɗi din na haka kadnara ta kallo da wajhika fi sama a tsarin karatun alkur'ani ita ce aya ta ɗari da arba'in da hudu amma an ka koma baya ita waccan sa ya kulu su saha'u minan nas za ka ga cewa ita ce aya ta ɗari da arba'in da biyu haka ne ko? ka ga anan wannan yake kowa maka kenan sanin ilimin alkur'ani ba zai yiwu kawai da ɗaukar littafin a haka ka ba saboda akwai ire-iren waɗannan da dama a ƙur'ani akwai matsala da za mu zo mu samu a nan gaba dangane da takaba takaba tana da hukunce-hukunce guda biyu hukuncin farko an shafe shi hukunci na ƙarshe shi aka tabbatar har duniya ta tashi hukuncin farko ga mai takaba shi ne ta shekara guda tana takaba hukunci na biyu shi ne ke watanni hudu da kwanaki goma wani dangane da wata hudu da kwana goma da bayani dangane da shekara guda na takaba dukkansu sun zo a cikin sura ɗaya ne ita ce suratul bakara amma an ka fara karatun suratul bakara daga farkon alif lam za zaka dira kan ayar da take bayani ne dangane da wata hudu da kwana goma sa'an nan. sai ka zo ka duro kan ayar da take magana akan shekara guda zo yanzu idan ka duba tartibin zuwan alkur'ani ka ga wadda ta fara magana wata hudu da kwana goma daga baya ka zo ka ga wadda take magana shekara guda a hankalci ne za ka yi zato cewa ne shekara guda ita ta zo daga baya ta share waccan kama kun ga mai wata hudu da kwanaki goma ita ce ta share mai shekara guda tare da cewa ita ne wata hudu da kwanaki goma ɗin ita ake fara karantawa da wannan ne za ka gane ashe yadda ƙur'ani saukar da shi ake daga allah ko to haka tartibin rubuta shi shi na tauke shi ne idan sura ta sauka sai manzo allah sai ce ku sa ta a wuri kaza idan aya ta sauka sai ce ku sa ta a wuri kaza idan sura kaza ta sake sauka sai ce ku sa ta tsakanin sura kaza da sura kaza don haka tauƙifi ne ba abu ne wanda sahabbai suka yi da ijtihadi ko da kwatsar kansu ba babu abin da sahabbai suka ƙara ko suka rage dangane da tsarin sauka alƙur'ani ko kuma wasu abubuwa na shi to daga nan ne za ka gane ashe tun da haka ne al'amarin abin da yake wajibi shine ka je masana su koya maka su ce maka kaza shi ne kaza su gabata maka da dalilai su gabata maka da ka'idoji ka fahimta sai ka rike shi ne ka samu ilimi Allah madaukakin sarki ya ce maka waɗannan suna daga cikin matsaloli waɗanda ainihin Allah madaukakin sarki ya sa mu tattauna su a jiya ba amma ga su na insha Allah na yi ƙara'in su wato na yi ramuwar da su bayan wannan da ainihin ayoyin da za su biyo baya na ainihin gaba waɗanda ita wannan ainihin wato mai sani da wata matsala zuwa ko nawa wuta ita ce matsalar da masallaci idan yana sallah mun ji inda ya cancanta ya fuskanta to amma ina ya kamata idanuwan shi su kalla fuskanta daban da kallo fuskanta shine ina za ka aje gangan jikinka da fuskarka su fuskanta shine alkibla Tama idanuwanka ina ne za ka sa su shin za ka miƙe su ne kana kallon gabanka ko ku za ka saukar da su ne malamai sun yi sabani dangane da wannan mas'ala al-imam al-qurtubi ya tattauna wannan da sauran ainihin malamai ta haƙiƙi dangane da wannan mas'ala shine wasu malamai kamar su imam malik suna cewa ita wannan ayawar da muka karanta da Allah yake cewa fa walli waje haka shatar al-masjid al-haram suka ka juwa ta ta daidai da masallaci mai alfarma imam malik ya ce ita wannan ayawar hujja ce akan cewa idanuwa ma za a ɗaga su su kalli gaba ne to sai dai kuma lokacin da imam malik yake faɗin haka wallahi alam kowa ga sama ko kuma a wannan lokacin hadisi bai isa gare shi cewa a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi idan ya tashi sallah lalle yana fuskantar alƙibla kamar da Allah ya umarce shi amma idanuwan shi suna fuskantar inda goshin shi zai sauka a kai ne lokacin sujuda a halin tsawa da halin ruku'u amma a halin zaman tahiya idanuwan annabi sallallahu alaihi wa suna duban yatsan shi ne wanda yake nunawa yana kadawa a wurin tahiya dan haka jama'a wannan idan har yana karantar da mu wani abu babba na ka'ida shi ne ashe dai har wa yau qur'ani ba za mu iya fahimta shi kyakkyawar fahimta daga tsuran larabcin shi ba sai mun nemi taimakon sunna domin imam mali ya dubi zallar arar abin da take nunawa sai hukunta na'am shi yasa ka ji ne magana cewa mai yiwa hadisin bai isa gare shi ba ko kuma bai san shi ba wannan duk kaɗan ne daga cikin ikon Allah tare da cewa hadisin al'imamu Ahmad da Abu Dawud suka rawaito shi amma kar ka manta a lokacin da Imam Malik yake da babu wani mutum mai suna Ahmad dan Hanbali ba ba a ma taɓa yin shi ba babu wani mutum mai suna Abu Dawud a duniya ba a ma taɓa yin shi ba ba a ma kuma san za a yi shi ba ma'ana waɗanda suka rawaito wannan hadisin kenan a wannan lokacin hadisin in ma yana rubuce yana rubuce a can wani lungu in ma yana haddace yana haddace ne a kwakwalen wasu malamai wallahu alam ko kuma hadisin ya isa ga imam malik imam malik ya san shi amma wani dalili ya hana imam malik ya hujja da shi ko dai imam malik yana ganin ayar ta fifito akan hadisin ko imam malik yana ganin hadisin ya iso mishi ta hanyar da ba zai karba ba dalilai ne kwarara waɗanda ibn taymiya ya rubuta don ya kare waɗannan manyan malamai akan duk lokacin da kai ka samu hadisi a zamanin ka ya inganta ka yi aiki da hadisin karka wawayi cewa to ai malam wani bai aiki da hadisin ba sannan kuma kai da kake aiki da hadisin kakka zargi cewa don me wani ba zai aiki da hadisin ba ya sanya wa littafin raf'ul malam an al'a'immatul alam zargi daga manyan malamai manyan malamai irin su al'imamu abu hanifa da al'imamu malik da shafi'i da ahmad da makamantansu kasantuwar ba a ga sun yi fatawa da wani hadisi ba baya hana ayi yi fatawa a yi aiki da shi daga baya sannan kasantuwar kuma ba su yi ba bawa hana bawa sa kai kuma da za ka yi a yanzu ka zarge su ba a zarge su uzurori ake ba su shi yasa wana daga cikin aƙidar mu mu ahlus sunna malaman musulunci daga cikin malaman tafsiri da fiqh da aƙida da tafsiri ba a zarge su akan kurakurai da suka yi ana musu addu'a ne ana kuma roƙon Allah ya saka musu da alheri domin ƙoƙarin fahimtar da addinin ne ya kai suka gano abubuwa masu yawa daidai kuma abubuwa kaɗan daga ciki suka zama kuskure don wani abin mamaki su waɗannan malamai na fiƙir da ake jin su ko malaman hadisi a duk irin yadda kake ganin matsalolinsu sun yi matsaloli amma didansu ya fi kurakuransu yawa kuma wannan ya biyo bayan sarkin zuciya da Allah ya sa musu da ilimi da kuma zagewa tukuri shi yasa ake ce musu idai bayan Allah ya azurta su da tsoron Allah da ilimi kuma Allah ya azurta su da kokarin bincike domin gano wa musulmi menene abin da yake daidai wata rana wani ya ziyarci imamu ahmad bin hanbali ko imamu abu hanifa ɗayan biyun na manta sai ya ce yana so ya ga manyan malaman nan in dare yawa waɗanne irin ibadoji suke yi yi ƙoƙarin ya samu duk yadda zai su kwana tare da ɗaya daga cikin waɗannan malamai kuma suka kwana sai ga malamin tun da ya na ɗan kaɗan a farkon dare sai zaman shi a kan tabarmar shi ko buzun shi har aka kira sallah asuba sai yake mamaki a ah, manyan malaman na shida kwana suke sallah ba ba kwana suke karatun alkur'ani ba imam ahmad bin hanbali ne da gari yawa suka yi sallah sai nan ɗalibi ya ce gaskiya shi yawa ba maki an yi ɗauka ku manyan malamai kwana kuke kuna salloli kuna zikirori kuna ta takarar ƙur'ani ya ce na ka kwana ne a zaune kawai ya ce ƙwarai da gaske ya amma a san da ka ganni a zaune ɗin nan matsaloli ne na addini na rinka shikaita su a cikin ta ɗaya bayan ɗaya ina bi ina warware su kusan guda dubu kamfi ya tabbata ga Allah saboda haka ashe waɗannan malamai bai haƙƙin mujtahidai ne don haka zindiki ne kawai yake zargin malaman fikihu ko malaman tafsiri ko malaman hadisi ko kuma malamai da suka yi wa musulunci hidima amma duk wanda ya san ladabi na musulunci waɗannan malamai malamai na ilmani wallahi ba su yi wa musulunci laifi ko miskala zarratin da suka cancanci a zarge su ba don haka tsarki ya tabbata ga Allah a duk cikin ƙungiyoyin musulmi ka ahalin suna su ne suka ɗauki wannan ka'idar suka saka ta ta zama ɗaya daga cikin aƙidarsu in ka karanta littafi mafi shahara da ke bayyana aƙidar ahalin sunna ne littafin aqidatu tahawiyya wallafar al abu ja'far al-tahawi a cikin wannan littafi sai da ya rattaba ƙarara. cewa malaman musulunci daga cikin malaman hadisi da malaman shikihu da tauhidi ba a zargin su ana faɗin alheri game da su ne son su kuma addini ne yi musu addu'a kuma daidai ne wannan ita ce aƙidar duk da haka kuma ba zai hana gobe su yi kuskure a ce wannan abin kuskure ba ne Allah ya gafarta musu shi ba za ka samu ahalin sunna su suke tsakatsaki tsakanin waɗanda suka zake da waɗanda suka gaza waɗanda suka zake zagin malamai suke waɗannan sun zaƙe waɗanda suka gaza kuma suna rungumar duk abin da ya zo daga malamai daidai da ba daidai ba ahli sunna su dubi daidai ta hanyar binciken waɗannan abubuwa na malamai da hasken ilimi sai su karɓa su yi malaman addu'a ta Allah ya saka musu da alheri sai kuma su dubi abubuwan da ba daidai ba sai su tura abin su kuma malaman sai a yi musu addu'ar Allah ya gafarta musu zunubansu kuma Allah ya ba su labar wannan kwazo da suka yi na gyaran addini Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am kai da inda ake mutum biyu sa zuwan shi na'am a ƙarƙashin wannan hadisi na'am a can hadisin da ke cikin sayar bukari na'am wannan hadisin da ke nuna cewa an nuna ma mutum allah sun ba da kuma lokacin da ke na'am na'am dan kunnan mutum na'am na'am kan cewa kenan mai sallah yana kallon gaban shi na'am eh na ya fara kama wani hujja kuma mm. cewa sahabbai suna gane manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana karatu ainihin sun ga gemun shi na sai Ya ƙara ayyukan ƙara kama hujja da wannan lallai suna kallon gaba ne nan da ka zo bayani sai ka ce za a rasa kallon gaba ne amma idan an zo su jada a ƙarƙashin wancan hadisin wannan ya rasa ruwan inda mutum zai su jada. ba na iya cin abubuwan da na faɗi a wannan amma dai ta hakiki gane da matsala ita ce hadisi da al bukhari ya kawo cewa annabi yana sallah an kawo aljanna da wuta an ajiye mishi a gaban bango don haka ya kai hannu zai taba shi hadisin ba nasi ba ne a kan abin da ake magana hakanan cewar sahabbai suna gana annabi yana karatu a sallolin azahar da bala'asar ta hanyar ganin motsin gemun shi kenan suna daga sakonsu suna kallon shi kenan wato suna kallon gaban su garin haka ne har suka ba shi ma ba nasu ba ne akai sai dai imamul bukhari a nan ya yi ɗabi'a ne irin ɗabi'a shi shi ne idan ya gamsu da abu yakan ɗauko hadisin da yake umumi ne sai ya hujja da shi daga ƙarshe maka ishara zuwa ga sabani da aka yi a matsalar amma shi hadisin da ke magana akan annabi sallallahu alaihi wa sallama yana sa ainihin wato idanuwan shi suna kallon inda zai sujuda shi hadisin nassi ne akan ita matsalar haka shi wannan hadisi shine zai zama abin dogaro a ƙarƙashin wannan matsalar domin shi ƙararra zo a kan matsalar ne waɗannan hadisoko da waɗannan ayyuka na sahabbai ba lallai su lazumta abin da ake tattaunawa a kai ba domin ai mai sallah ko da yake kallon inda zai yi sujuda ba hana shi wani abu ya bujiro ya daga kai kalli gaban shi ba ba hana shi ba saboda haka wannan ina ganin shine don gane da matsalar amma ba zan iya tuna tattaunawa da muka a wancan wurin ba amma dai zuwa yanzu wannan shine don gane da matsalar Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am idan zai ba wanda ya suke misali na'am ne a idan za da suke ya shi ai imam bukhari yana kafa hujja da waɗannan nasoshin ne tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana karatu a sallah azhar ko ya sai aka ce ga sahabbai suna cewa suna gane abin nan karatun shi ta hanyar motsin gemun shi to ina za su gane idanuwansu suna ƙasa to ta gano ne kenan idanuwansu suna kallon gabansu ne kai tsaye to kaga shi ne kai hujjar da baka yi yanzu a nan sai ka ce to ai kaga an ce haka to wanda ke sarin baya sai eh, a karkashin fatuwar imam bukhari wanda ke sarin baya ma gaban shi zai kalla ko da zai hangi annabin ko da zai hanga ba amma dama bi gaban da yake kallo don su ma asali abin da bukhari ke so ce garin kallon gaban su din ne haka har suka ga motsin gemun asali ba motsin gemun suka sa ido don su kalla ba Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am to bismillah na'am نعم نعم نعم haka na'am na'am duk waɗannan maganganun ga sunan a gabana duk suna nan cikin tafsirin ibn kafirin da tafsirin kurtubi ne amma idan ana matsala malamai sun yi saɓani a yanayi irin wannan tunda ba zama ne na karatun ta hakikin sai an karance komai ba lokacin da na faɗi wacce magana ne ishara zuwa gare ta na nuna cewa ayawace suke umuni da ita sai kuma ne muku ishara zuwa ga hadisi shine kawai ma'ana an haƙaƙa matsalar cewa ga abin da ya fi daidai to amma ba haka ba duk ga matsalolin su sauri da abu hanifa da shafi'i da hasan ibn hayy sun ce yusta hannu an ya kuna nazar ko imamu bai sujud wa qala sharikin alqadi yanzuru fil qiyam ila mawdi'i sujud wa fil ruku ila mawdi'i qadamayhi wa fil sujud ila mawdi'i ansihi wa fil qu'udi ila hijrihi ba sune ba hakan ya suna Allah maraukakin sarki ya taimaka na'am كمالا بسم الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم من بعد ما جاءك من العلم Na'am daɗin daɗawa a can baya waɗancan ayoyi da muka tattauna karatu a kansu. Ita ayawar ƙarshe ɗin nan ta ɗauko wata matsala da Allah maɗaukakin sarki ke cewa. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم ai su waɗanda aka ba su littafi sun san cewa shi alƙur'ani ɗin nan gaskiya ne sun san cewa shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne to amma a nan ba ana magana alkur'ani ba ne ba ana magana manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallama ana magana ne akan tahwil al-qibla min baitul maqdis ila al-ka'ba su sun san cewa gaskiya ne a ya kamata kai wata tambaya cewa a to sun san cewa gaskiya ne kuma suka kafirce domin aya ce ta alkur'ani Allah madaukakin sarki ke cewa su ahlul kitabi lallai sun san cewa juwa alkibla daga baitul maqdisi a dawo zuwa ainihin ka'aba to gaskiya ne me yasa suka suka rinka musu me yasa suka rinka saka shugohi malamai sun ba da amsoshi guda biyu akan wannan kabiya matsalar farko malamai suka ce ai tun da har ahlul kitabi a cikin littattafan su sun san cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama gaskiya ne to ko sun san cewa ba zai faɗi komai ba sai gaskiya kuma ba zai umarni da wani abu ba sai gaskiya to kenan lazimin yadda da kaza to duk abin da ya biyo bayan wannan abin dole kai da shi wannan ita ce matsalar da muka tattauna a jiya in dai har kayi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to dole ne abin da ya zo da shi kai da shi to tun da har ahlul kitabi sun karanta a littafin su cewa annabi Muhammad gaskiya ne to ashe sun san wannan matsalar ma gaskiya ce to sai dai wanda zai jayayya da wannan amsar in ya so ya ja zai iya cewa to ai sun karanta kan cewa gaskiya ne amma sun yarda da shi ba su yarda da shi ba to rashin yadda da shi ita ta biyo bayan rashin yarda da duk abin da ya zo da shi kaga to ka gurguza wannan amsar da aka bayar sai a tafi da amsa ta biyu amsa ta biyu kuma masana suka ce ai ahlul kitabi sun sani ko a cikin addinin su wata dokar takan zo wata ta shafe ta to ko sun san haka addinin su wanda babu shakka a kai kuma babu tantama a kai idan haka ta faru a cikin qur'ani menene za su yi musu don haka musu da ba su dangane da cewa ne yana fuskantar baitul maqdis wata sha shida zuwa sha bakwai rana tsaka katsam ya juwa dawo yana fuskantar ka'aba sai aka ce musu ai an shafe waccan dokan ne to anan ba su isa su neman cewa littafin Allah ne ya zo da wata doka ya shafa wata doka ba haka gaskiya wannan amsar ta fi inganci daga cikin amsoshi guda biyu da haka daidai lokacin da Allah madaukakin sarki ke cewa wa innal ladina utul kitaba la ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim su kiristoci da yahudawa sun san cewa juya alqibla daga baitul maqdis zuwa ka'aba gaskiya ce daga ubangijinsu in suna shakka ne dangane da nas wata doka ta shafa wata sai a ci ai ba kuwa bace akwai ta cikin dokokinsu akwai su cikin su akwai su a cikin littattafansu wannan ita ce isharar da Allah madaukakin sarki ke Allah madaukakin sarki ce wala in atayta allazina utul kitaba bi kulli ayatin Allah zai tabbatar mana da irin tsaurin kai da tsaurin ido da taurin kai da neman jawayya da rashin sallama wa gaskiya na ahalin kitabi Allah ya ce kaga su ahalin kitabi din nan su ne Yahudi da nasara da a ce za ka zo musu bi kulli ayatin da dukkan wata aya a nan gaskiyar lamari aya ba aya ta ƙur'ani ake nufi ba wato duk wata alama da za ta tabbatar da gaskiyar maganar da ka faɗi cewa ba son zuciyarka ba ne doka ce ta Allah ta ce ka daina kallon baitul makadisi ka dawo kana fuskantar Ka'aba Allah maraukacin sarki ce mata bi qiblataka ba za su bi alkiblaka ba to me ma'anar bin alkiblaka ba za su musulunta duk wata hujja da za ka zo musu da ita wadda za ta tabbatar da gaskiyarka a matsayinka na manzo da ba su ba duk wata hujja da za ka zo musu da ita wadda za ta tabbatar musu da cewa ba son zuciya ce ta sa rana tsaka ba kiyayya ba ce ba siyasa ba ce ba nema kake ka ba su haushi ba shi yasa ka juwa ka daina fuskanta alkiblar su wannan ba zai sa su laushi su dawo su bi alkiblar ka ba sai Allah madaukakin sarki cewa annabi to an ta bi tabi'in qiblatahu kai na kuma ba za ka bi ta sa alqiblar ba su ma ba su bi alqiblar ka ba kai na ba za ka bi ta sa alqiblar ba wannan yake nuna jama'a idan ahalin kitabi daga cikin yahudu da nasara za su taurare a kan bin wata aƙida tasu ko wani addini nasu wanda allah maɗaukakin sarki ya nuna mana cewa son zuciya ne don menene musulmi zai dawo ya bar abin da yake tabbas ne wa binasu menene zai sa haka babu abin da zai sa haka sai jahilci da rashin sanin addini kamar yadda da dama yau musulmi suka samu kansu a kai a yau za a kawo al'amari wanda yake kiristoci ba su tashi su yi abin tawaye su ba za su bi ba kamar shari'a su yi tawaye su ba su yabba ba a daidai lokacin da ku kuma musulmi su ku dawo su ku ce to shi kenan ko saboda masu son zaman lafiya ne wai bari a buta su rana tsaka aka fara maganar shari'a a ƙasar nan maganar shari'a nan maganar shari'a ce ta siyasa ko ma ta mece ce shari'a dai aka ce shari'ar Allah ta alkur'ani amma sai da aka samu kafirin lawa daga cikin 'yan majalisun dokoki na jihar ata idan ya shigar da gwamnan da ya fara kafa wannan shari'ar ƙara a kotun jihar shi ya ce saboda ya ɓata mai tarihi wai a tarihin rayuwar shi shi a matsayin shi na ɗan Najeriya wani ya taɓa ƙaddamar da shari'a ya ɓata mai tarihi amma duk da haka aka dawo duk aka yi watsi da waɗannan ayyuka da shari'a ba don komi ba saboda duk hujjar da za a kawo an kawo sun ce ba za su ba to shi kenan sai aka wani gari sai aka ce to shi kenan kowa mara haƙura ina tabbatar muku da cewa yadda aka hura wutar bin shari'ar da kafa shari'o'in a wannan lokaci da an riƙe wutar a haka ko ba yanzu ƙasar ba a yadda take take ba amma da musulmi suka lalace suka dawo suka bi alƙiblar yahudu da nasara hakan cewa to shi kenan shari'a an daina magana ta kuma ba za a yi ba to shi kenan shi yasa ka ji an dawo an zauna lib amma wannan zaman lib bai sa fa su rabu da ku a cikin addinin ba har yau suka suke har yau fara suke da addinin naku har yau shegantaka suke wa addini ba haka musulmi idan ka gaya wa kafiri dalili ya ƙi ji ba za ka yi watsi da dalilin kuma kai ka dawo ka wuce ba shi yasa Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam wa ma anta bi tabi'in qiblatahum kai ma kuma da za ka bi tasu alqiblar ba kowa ya tsaya akan tashi ainihin alqiblar dan haka Allah ya fito ƙararrawar bayyana wa ma ba'duhum bi tabi'i bitabi'i qiblata ba'd haka kuma sashin su ba za su bi alqiblar sashi ba junan su isu isu kirista ba zai bi alqiblar ba yahudi ba ba yahudi ba zai bi alqiblar kirista ba haka kuma har wa dadin dadawa a iso iso din wani ba zai shiga cocin wani domin ya ji wa'azi ba haka shi ma wancan ba zai sassauta ya shiga cocin wancan domin ya ji wa'azi ba me zai sa kai ka tafi cocin su domin ka ce ka je ka aiki karu ka je ka ji ibada ka je ka yi sabis idan jama'a sun fahimci waɗannan surori waɗanda suka sauka a madina sun zo ne domin dama mu'alajar contemporary rayuwa irin wannan da yau ɗan najeriya suka samu kansu a ita shine madina a wancan lokacin ta yi kama da najeriya a irin wannan lokacin kaga dai najeriya akwai yahudawa akwai kiristoci akwai maguzawa akwai musulmi akwai munafukai akwai zindikai haka dukkan waɗannan mutane sun tattaru a madina ashe waɗannan irin ayoyi suna dacewa da irin yadda rayuwar da take kasantuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama yana zaune a madina tare da kiristoci da yahudawa bai sa ya karkata zuwa ga al'adunsu da ko kaɗan bai bi irin addininsu ba ko miskalar zarrace haka kai ma ɗan najeriya bai halatta maka saboda ka samu kanka a tsakiyar garin zangon kata ko a tsakiyar garin kwai ko kafancan kana tsakiyar baƙaƙen arna irin arnan jihar kaduna wannan ya sa ka yi sassauci lokacin kirsimeti ka shiga cikin rugunsumin kirsimeti bai halatta ba bai halatta don ka samu kanka tsakiyar anguwar da take zallanta arna ne ka daina shiga shiga irin ta musulmi ka rinka ji sassa sassaba gemu domin ka saje da su ba bai halatta ba annabi sallallahu alaihi wa sallama zaman shi a makka tsakiyar baƙaƙen arna mashara giya da burkutu bai sa ran sassauta bi ra'ayinsu ba ko miskala zaratin dawowar shi madina bai bi ra'ayin kiristoci da yahudawa a wajen sutura ko kuma a wajen ɗabi'a ba hasali kyamatar da sahabbai ya rinka yi imamu muslim ya rawaito hadisi amr bin al-as annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya shi da kaya irin na kafirai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ce mishi uwarka ta baka wannan sai ce tafi ka je ka kona manzo Allah ya fito ya ga wasu dattara sun baggen mansu sun yi fari kar manzo Allah ya ce ku rinka ainihin lina kenan ku rinka ainihin saba wa yahudawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku rinka yin sallah da takalman ku ku rinka saba wa yahudawa Banzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kar ku rinka barin shara tana kwana a gidanku domin yahudawa ci tare shara ta kwana a gidansu yahudawan suna nan a cikin garin madina annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam yake faɗin haka jama'a idan kun fahimci wannan babu dalilin da zai sa banka ne ke kace a bi kaza an ki yarda a bi sai ka dawo sai ka ce to kenan majority carry the vote sai kai ma ka koma ka bi ra'ayinsu dole ka kafe akan ra'ayinka haka musulmi tun farko ake mishi fatan kafin ya ɗauki wani ra'ayi ya zama ya ɗauke shi ne ala suratun min Allah zama yana da dalili da wannan za ku gane irin musibar da 'yan arewacin Najeriya suka samu kansu a ciki ta ɓangaren waɗannan sanatoci waɗanda suka tafi da 'yan majalisu suke wakiltar mutane musulmin arewacin ƙasar ba sa dawowa ana yin town hall meetings su dawo a zo a zauna a wani zaure a cikin gari ko a anguwa a tattauna mas'aloli da suke tasowa waɗanda ake kiransu national issues a gaya musu ina ne ra'ayin mutane ya kwana waɗanne gyare-gyare ne malamansu za su yi wa waɗannan ra'ayoyi wanda in ya tafi a matsayin shi na wakilin jama'a zai fi ya wakilce su ya yi magana da rawunsu hasali matsala ce za ta taso domin zai yi magana sai magana da iyakacin tunanin shi saboda su ɗan boko ne saboda ya zuba dukiyar shi an zaɓe shi ya tafi senate sai zama maganar da yake da lallai ne ta dace da waɗannan mutane da yake wakilta a al'ada ko a addini ba don haka ɗan arewacin najeriya akwai babban aiki a kanku na turjiya da cewa ba ku yadda ba sai dai ku zaɓi wanda kuke so ya je ya wakilce ku amma da ba dai a zaɓa muku ba in ba haka ba har abada ya ku zama daga cikin tankaɗe da rairawar ra'ayoyi da ake yi ba ku da mutanen da za su je su tace ra'ayi su fitar da naku shi yasa ba ga duk matsalar da ta taso jama'a sai a yi ta walankekeniya su za su koma su ce a tara fastoci a tara manyan masanansu a tara shugabannin al'umma a zauna a tattauna a fahimci juna ya ɗauki matsalolin da ake so ya je gabatar a matsayin shi na ɗan boko ɗin ya je gyara su ya rubuta sai ya miƙe kare su mutanen shi suna ji suna gani a cikin shirye-shirye da ake na tashoshin talabijin da sauransu na haka in ya dawo su rundune shi don ya je ya gabatar musu da ra'ayi a daidai lokacin da naku ya wata shida bai zo ya ganku ba rabon da ku gana ku tun lokacin da ya zo neman zaɓe bayan kun zaɓe shi sai dai ku ji shi a bbc yana kara wani ra'ayi kuna tsine mishi albarka wannan yana daga cikin abubuwan da suka kai arewacin ƙasar ta samu kanta a halin da ta samu kanta suna ji suna gani alamarsu na iminu wani ra'ayi a cikin sanad ana kokarin fasil bil ana kokarin a fasil bil akan wato azantar da doka dangane da terrorism me ake nufi da terrorism in the nigerian dictionary ana nufin halin da 'yan arewacin najeriya musulmi suka samu kansu wa ake nufi da ɗan ta'adda wane ne terrorist ana nufin musulmi ɗan arewacin najeriya suna ji suna gani za a miƙe a yi magana yana tsoron in ya tashi ya nuna rashin yarda shi shi kanshi za a ce he is one of them he's sponsor shi kanshi yana daukar nauyinsu don haka in ma ya tashi ya goyi baya yana dawa a garinsu a jajjefe shi in ma ka ga yayi tagumi yana gangadi ko yana bacci su kuma suna ta maganar karshe in an nemi goyon baya ya daga hannu ko bai daga hannu ba a buga guduma a ce an zartar da abin da ainihin aka zartar saboda haka ɗan arewa suna buƙatar su samu gogaggun mutane waɗanda suka ƙware suka cancanta kuma waɗanda ba su rinka neman jin ta bakinsu kafin su je su wakilce su amma ku kiyaye jama'a ayan nan tana gargaɗi da annabi sallallahu alaihi wa gargaɗin da bahaushe yake kira a tauna tsara a tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro Allah madaukakin sarki ya tsarkake annabi daga biyayya ga duk wani kafiri ba yahude ko nasara amma Allah yana cewa annabi wa ma anta bi tabi'in qiblatuhum kai ma fa ba za ka bi ainihin alqiblasu ba ma'ana bi to amma wannan gargadin da mu ake Allah ba mu labari cewa wa ma ba'duhum bi tabi'i qiblata ba'din haka su ma sashen su ba za su amintu su bi ainihin alƙiblar juna ba Allah ya sake cike wannan gargadi da jan kunne mai kaushi ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam amma wallahi Allah ya tsarkake Annabi da bai saba ma Allah balle Allah ya kausasa harshe a kai shi da mu ake Allah ya ce wala in ittaba'ta ahwa'u wallahi in ka sake ka bi son zuciyarsu min ba'di ma ja'aka min al-ilm bayan ilimi da hujjoji da dalilai da ya zo maka innaka idan la min zalimin lallai kawo gari ka zama daga cikin azzalimai waɗanda suka yi asara da su da addininsu, da su da iliminsu, da su da wayewar kansu gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya tattara kira su a hawa don haka ba addini suke ba amma hawa son zuciya suke bi domin Allah ya ce inna dina inda Allahul Islam addini kadai a wurin Allah shine Islam shine musulunci sallama wa Allah yadda da dokar da Allah maɗaukacin sarki ya aiko annabawa gaba ɗaya duk wanda ba shi da irin wannan aƙidar a cikin addinin da yake to ba addini ba ne son zuciya ne da yahudu da yadda da kowane annabi ba sai nashi shine musa kuma ƙur'ani ka jiya suka mu'amalanci musa tsakanin duka da sharri da ƙazafi da ƙene masu cewa ba za su bi ba wannan ma shine manzon nasu ya suka kwaranye tsakaninsu da annabin Allah Dawud cewa suka sarkin gargajiya ne tsohon soja ne mulki ya kare mishi ya zo murɗi sarauta da ƙarfi da suka ce wa Suleiman cewa suka yi matsafi ne ɗan tsubbuge annabi isa ne suka ce mai ce mai suka yi ɗan zina ne suka ce wa shi cewa suka yi munafukar karuwa ce da ta fake da ibada tana lalata a cikin masallaci waɗannan irin mutanen su ne mutanen da za a kira ire-iren waɗannan maganganun nasu addini karanta alkur'ani ka ji me suke cewa Allah cewa Allah suke yadin lahi maghlula hannun Allah a makale yake Allah yana da yawa Allah yake hullar aidehim da lu'inu bima qalu an murda hannayensu kuma Allah ya tsine musu albarka saboda wannan magana da suka faɗi bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha hannayen Allah a buɗe suke Allah na bayar da alheri yadda ya so me suka sake cewa game da Allah maɗaukacin sarki cewa suka inna Allah faqirun wa nahnu aghniya saboda Allah ya ce man zalla zai yuqridu Allah qardan hasana wane ne zai baiwa Allah rance kyakkyawan rance sai suka ce ab inna Allah faqirun wa nahnu aghniya Allah yake laqad sami Allah qawla alladhina qalu inna Allah faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu Allahu akbar Allah ya ce mun ji waɗannan da suke cewa Allah talaka ne su ne wadatattu Allah ya ce za mu rubuta duk abin da suka faɗi sannan sai Allah ya ɗauko wata ɗanya wadda ta tafke musu a da ta suke an yafe musu sai Allah ya ce wa qatlihimul anbiya kashe annabawa ma da suka yi ai Allah ba ce musu ba zai haɗa su ya kama su a ƙarƙashin wannan jama'a babu wani addini gaba ɗaya a sama da ƙasa a najeriya da ko'ina a duniya sai musulunci dukkan abin da za a kiraye shi addini kaji daga cikin sharuɗan shi sai ya tabbatar da imani da dukkanin wani wanda Allah ya aiko to a cikin yahudanci babu wannan a cikin addinin christianity ma za ka samu babu wannan amma hakikanin nasara mabiya annabi isa na gaskiya sun yi imani da duk wani manzo ko annabi da Allah ya aiko kafin ko bayan annabi isa Allah maɗaukakin sarki ya zo a wurare da bana a cikin alƙur'ani daga cikin su akwai sarki na jashi wanda lokacin da sakon manzon Allah ya isa har kuka yake fashewa da shi yana cewa lallai mun san wannan gaskiya waɗannan su ne nasara na gaskiya don haka ƙarshe ya ƙare a kan bin addinin musulunci daga cikinsu akwai waraka ibn nawfal wanda lokacin da manzon Allah ya bayyana a ranar farko yace ina ma lokacin da zaka bayyana ka fara wa'azi ina da rai in tsaya maka tsayuwa tsayin daka ina ma lokacin da ba a kore ka a garin nan ina da rai in yi turjiya in ce ban yadda ba manzon Allah yace yanzu nan ma za a kore ni yanzu na za a cutar da ni za a sai wara ya ci ba wanda ya zo da irin abin da ka zo da shi sai da aka cutar da shi sai da aka kore shi waraka bai ta daga wannan hadisa Allah maraukakin sauki ya ɗauki ran shi wasu matasa daga cikin sahabbai sai suka ɗauka to ai ya yi imani ba domin bai bayyana a lokacin da ya bayyana imanin shi a cikin jama'a ba nan sai suka zauna suna hira suna zagin waraka suna cewa kafirin banza kafirin wofi manzon Allah sai ji su yace la tasubbu waraqa fa inni ra'aytu lahu baytan fil janna ba zagin waraka na ga yana da gida aljanna wannan hadisi ne sahihi al-Imam al-Hakim ya rawaito shi a cikin al-Mustadrak jama'a idan kun fahimci wannan duk wani wanda yake kirista ne na gari to lallai zai dawo ya karbi addinin musulunci don ba addinin larabawa ba ne amma addinin annabawa ne isa kuma yana daga cikin annabawa na biyu duk abin da za a kira shi addini na daga cikin characteristics na daga cikin siffofi da ɗabi'u na addini to dole ne a samu yana da ibada dole ne a samu yana da kula da tattali yana da ta cewa dangane da shugabanci da jirya shugabanci dole ne ya zama yana da tsarin zamantakewa idan ba musulunci ba babu abin da ake kira addini a yau a doron duniya wanda littafin shi yake cike da bayanai dangane da ibaba, dalla dalla duk wata ibaba da ka ga musulmi suna yi tana nan a cikin alkur'ani babu wata ibaba ko kwara ɗara wanda ya bayyana a duniyar musulunci yau musulmi suna yin ta wadda ƙur'ani bai so da ita ba a yau akwai ibadoji da dama da kiristoci suke yi da yahuda waɗanda babu su a cikin littattafansu misali kiristocin najeriya yau suna zuwa aikin hajji suna ainihin taruwa yin salloli na jam'i amma an ka tambaye su a ina ne aka samu a cikin littafinsu babu inda aka samu sai dan sun ga musulmi suna yi suna sai suka ce dole a kafa musu hukuma alhazai kuma dole ne su ma lokacin karfe biyu ta yi musulmi su fito su ma dole za su fita in ka ce a ina ne littafin kuwa zo da bayani akan a cikin jerusalem da nufin ziyara ta aikin hajji har in mutum ya je a rinka ce mishi titi babu a cikin littafin su amma a ina ne a cikin littafin musulmi aka faɗa haka a wurare burji wa a cikin mulhajji wal umrata lillah wa lillahi ala an-nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila a ina ne aka ce muku ku rinka fitowa lokaci kaza domin taruwa kuna sallah babu musulmi suna yi su ma sai su ce tun da musulmi sun fito sallah a zahar su ma dole ba su fito su taru a wani wuri suna yin ibada a ina aka faɗi a littafin su babu a ina aka faɗi wannan a cikin littafin musulmi shi nan birjik a cikin littafin a cikin sunna shi nan ko'ina warka'u ma'ar raki'i idan za ku yi sallah to ku rinka yin sallah tare da jama'a waɗanda suke yin sallah kar ku ko kadai yanzu duk waɗannan abubuwan suna tabbatar maka cewa littafin cike yake da ibada to haka harkar tattali littafin alkur'ani yana cike da harkar tattali tun daga neman kuɗi tun daga bashi tun daga rubuta shi tun daga tsawatarwa game da riba Allah madaukakin sarki a Qur'ani yake cewa wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah shi ya halatta ciniki kuma Allah shi ya haramta da riba haka in ka taho mas'ala aure wa ankihul arama minkum wasalihina min ibadikum suna nan birjik mu'amala ce tsakanin wani da wata tsakanin wasu da wasu haka mas'alolin jihadi wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-dinu lillah kun waɗannan to ka ɗauki duk wata harka ta shugabanci da duk wata harka ta biyayyar shugabanci ita ake kira siyasa ko tana nan zankane a cikin alkur'ani ɗauko duk wata harka da ta shafi harkar zamantakewa tana nan zankane a cikin alkur'ani don haka wanda duk ya karanta wani darasi da suke a cikin philosophy da suka kira philosophy of religion zai ga cewa su kansu philosophers ko suna cewa there so characteristics of any way of life to become a religion kafin wata hanyar rayuwa a ce ta zama addini to sai an samu waɗannan hanyar rayuwa tana da sifa ta worship ibada tana da ainihin economic aspect harkar tattali politics ita ce leadership and followership sannan kuma akwai harkoki na social yara aka ce gaba da cin abinci yara sanya tufafi yara gaisuwa yara kaza ba ka sauraron filin tambayoyin addinin kirista ne ka ji duk tambayar da aka yi mishi sai dai ya ce bulus ni ina ganin abin da ya dace ka je ka yi shine ka yi kaza sai dai ka ji ya ce a abin da nake gani kiristi ya kamata ki haƙuri wannan abin ki yi shi saboda ya dace da hankali mai yasa ba zai jawo wa ɗaure wannan fatawar ba sannan ya fassara ara saboda addinin koba na gaskiyan shi na nasara addinin koba na gaskiyan shi na annabi musa ba ya zo da shi ne don ya zama addini na dindindin har zuwa tashin duniya ba addini ne na a yi shi zuwa wani lokaci a dakatar da shi cikakken addini ya zo wanda zai taɓa komai na ɓangaren rayuwa da haka jama'a mu musulmi mu ne muke bin addini haka mu ne muke bautar Allah kiristoci ba addini suke bi ba shi yasa sa ji sunan addinin christianity wanda ya rutin daga masu bautar cross wanda suna ne da yahudawa suke zuwa musu a matsayin shigamtaka suna ce musu christians ma'ana masu bautar cross masu bautar gittiyayye wanda a lokacin da suke zuwa musu wannan sunan ba sa karbe fada suke domin sun san zagi ne amma lokacin da zamani ya zamani jahilci ya mamaye su sai suka karba har suna ambata wa kansu cewa they are christians by short daga suna sanya wa 'ya'ya suna christiana ko kristi ko makamantan haka ma'ana ba ma gujiya ce mai bautar cross da tafiya ko tafiya har suna ɗaukar cross suna ratayawa a wuyarsu duk wannan saboda jahilci ne da kuma kasantuwar cewar wannan hanya son zuciya ce don haka kaji Allah yana cewa wala in tabata ahwa'ahu idan ka sake ka bi son zuciyarsu min ba'di ma ja'aka min al-ilm bayan ilimin da zo maka don haka ku duba jama'a Qur'ani abin ke cikin shi ilimi ne abin ke cikin hadisi ilimi ne amma abubuwan da suke tsarawa na dokoki abubuwa ne na son zuciya don haka kaga suna karewa da gwargwadon karewar mulkin mai mulki suna sauwawa da gwargwadon sauwawar wasu al'umma amma alkur'anin da iyawan mu suka musulunci da shi shine muke musulunci da shi wannan alkur'ani shine ƴaƴanmu da tawakkun mu za su musulunci da shi wannan alkur'ani shine Alƙur'anin da annabi da sahabbai suka musulunci da shi me yasa duk da juyawar zamani duk da sauwawa al'umma ya dace da su saboda ba komai bane ilimi ne duk inda ka je a duniya 1 plus 1 amsar ta ita ce 2 wannan arithmetic din da turanci ne ko da chinese ne da kowane rari amma 5 minus 2 ita ce 3 idan ka sake ka ce 3 ka yi daidai idan ka ce tusa ba daidai ba ne to duk inda kuma ka je a kowane arithmetic na kowane yare 5 minus 2 in ka ce 2 is wrong babu wani yare da a cikin arithmetic ɗinsu za su ce daidai ne ya nuna kenan son zuciya ne jahilci ne to don haka alkur'ani ya bace da kowace al'umma ya bace da kowane zamani ya bace da kowaɗanne mutane a ƙarƙashin wannan jama'a wallahi dole ne mu turje a kan bin shari'ar alkur'ani domin ita ce ilimi ilimi shi ne tabbas waɗannan abubuwan da suke bi suke aikata mana su da waɗannan abubuwan da suke ba mana wallahi alimu son zuciya ce wannan son zuciya ta bayyana a cikin littattafansu da suke karanta waɗanda suke kira littafin Allah domin ba ka samu waɗannan tafai kamar yadda ƙur'ani ya shaida mana da yadda duniyar tarihi ta shaida mana a yau daga 1956 zuwa yau 2013 an canza babin mintin da mintin ya fi so 60 me yasa littafin Allah ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا yake qur'ani ma da ba daga Allah yake ba da an samu tufka da warwara amma da yake daga Allah yake fa babu tufka da warwara a cikin alqur'ani a ƙarƙashin wannan jama'a doka ita ce ta Allah duk wata doka ba daga Allah take ba to ba doka ba ce duk wani addini da ba sunan shi islam ba to ba addini ba ne don haka Allah maɗaukakin sarki da matsalar alƙibla da matsalar da ba alƙibla ba ya tattara yake cewa wala in tabata a ahum ba'da min ba'di ma ja'aka min al-ilmi innaka idan lamina zalimin idan ka suke kasance ainihin ilimi da ya zo maka daga Allah ka bi son zuciyarsu to ka rayu gari ka zama daga cikin ainihin azzalumai suwa ne ne waɗannan azzalumai sai Allah da kanshi ya fassara su da cewa allazina atina humul kitaba na'am الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الله الذين آتيناهم الكتاب azzalumai su ne waɗanda muka ba su littafin nan na Allah wato a taura da injila a nan nau'in littafi yake nufi ba yana ayyana littafi ɗaya ba yana nufin littafin Allah ga yahudawa a taura ga kiristoci injila su ne waɗanda muka ba su littafin Allah ya arifu na da suka karanta littafin Allah sai suka san wannan annabin da za a aiko a ƙarshen duniya kamar ya arifu na abu na kamar yadda suka san 'ya'yansu wa inna fariqan minhum amma duk da haka sai aka samu wasu bangare daga cikin yahudawa da nasara la yaktumuna al suna koyar wannan gaskiyar da suka santa wa hum ya'lamuna a halin sun san cewa kowa gaskiya ba daidai bace ga duk wani masani waɗannan su ne alƙalilai na daga cikin siffofinsu su ne cin amana ta farko ita ce cin amana Allah shi duk malamin da ya san gaskiya ya ɓoye gaskiya to shine azzalumin farko saboda ya fara cin amanar Allah a cikin amanar da Allah maɗaukakin sarki amince ba shi don ya bayyana bayan Allah waɗannan mutanen yahudu da nasara hadisai sun zo ingantattu waɗanda suka ba da labarin shaida a kan cewa sun shaida karara sun san annabi ba sa shakka bangare da wannan na daga ciki akwai shahararren hadisin mai tsara wanda mun karanta shi a nan a lokacin da muke karatun fiqh sura annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karbi jali a hannun as-sayyida khadija sun tafi ainihin kasar sham domin su ainihin yi kasuwanci kafin wannan lokaci kawun shi ya taɓa ɗaukan shi sun tafi ziyarar buɗe ido da sabar da zumunci zuwa kasar sham an sauki annabi sallallahu alaihi wa sallama a wani masauki wanda yake a bayan gari ne ya zama kusa da ainihin masaukin annabi akwai malaman yahudawa suna cikin ɗakunan ibada su suna ibada ɗaya daga cikinsu ya fito zai kama ruwa sai ya ga yanayin ciyawun wurin gaba ɗaya sun kwanta sai ya ga yanayin ainihin wato jimani na wurin wato sanyin wurin ya sauya sai tabbatar da cewa akwai wani bawan Allah da Allah maɗaukakin sauki ya kawo shurin ta ka sai wani bin tsibin jama'a yana bincike yana duba su duba wannan da zai sai ga wannan matashi kusa da dattijo abu ɗalibi yana duba shi ya banka ɗaya duba sai kira wannan dattijo abu ɗalibi ya ce daga ina kuke ce daga ƙasar larabawa sai ce kai marmara ka ɗauki yaron nan ka bar garin nan da shi domin wannan yaron yana da siffofin annabin da zai bayyana a ƙarshen duniya kamar da makaranta idan suka gane zai bayyana ba cikin su ba za su kashe shi sai abu talibin ya ɗauki annabi ya sheka a guje suka bar yankin kasar sha lokacin da suka tafi kasuwanci da mai maisara irin wannan ce ta sake faruwa a kasar sha a ƙarƙashin wannan mutanen nan sun san annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda suka san ‘ya'yansu sai malamai suka ce me yasa Allah maɗaukakin sarki yayi kwatance da ‘ya'yansu bai ce sun san annabi kamar yadda suka san kansu ba masana suka ce wa ai kai kanka baka sanin kanka sai lokacin da girma ya kama ka don haka bai dace a maka kwatance da sanin kanka ba saboda an samu wani lokaci wanda kai ma baka san kanka ba amma ɗanka da aka haifar maka shi akan idan kafa ya girma akan idan ka mai baka sani da mara lokaci don haka Allah maɗaukacin sarki sai ya kwatance mafi hikima da cewa sun san annabi kamar yadda suka san ƴaƴansu ne ba abin da ba su sani na annabi sallallahu alaihi wa sallama ba tun kafin zuwan shi duniya sun karanta halittar yadda take sun karanta ɗabi'un shi sun karanta halayen shi sun karanta inda zai zauna sun karanta baramin da zai zo da su da irin ɗabi'un wa'azin shi da irin yankin anguwa ko ƙasar da zai zauna yara nau'in bishiyoyin suke wata ƙasa wa baro daga ina suwa ne ne ba abin da ya rage game da annabi wanda ba sani ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam yace to kaga mutanen da suka yi wa annabin nan sani irin wannan amma da ya zo suka ce karya ne yanzu za ka yi mamaki don wannan annabin ya zo yana fuskanta alkibla kaza ya ce a juya a kona kaza wani sun ce karya ne za ka yi mamaki a za ka yi mamaki da to waɗannan sun da azalimai sai Allah yake kanka sace ka zama irin su to da malaman musulunci ka kurin ka koyar ai ka kurin ka koyar gaskiya kuna bayyana kariya kar ku zama kuna da son zuciya saboda kabilanci ko ƙungiyanci ko goyon bayan wani ya zama kun tsaya wa gaskiya don waɗannan yahuda mun ji ayoyi a baya mun kai su ga wannan kafircin Allah ya ce hasaban min indi anfusihim an yunzila Allah min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi wai ba ce ta kama su wai danne ne ne Allah zai saukar da salamai shiga wanda ya so daga cikin bayan shi sai suka ce Allah ya yi magana ya saba don haka su ma za su saba aka ce kamar yawa suka ce ya ce zai turo annabin ƙarshen zamani don ne da ya tashi turowa bai turo cikin su ba sai Allah ya ce ya ce zai turo a cikin ku sai suka ce ai a ɗabi'ar wasa da turowa cikin mu to don ne yanzu zai turo cikin wata al'umma to ya saba alkawari sai aka ce ai bai muku alkawari ba alkawarin da ya zai turo annabin ƙarshen zamani a gari mai yawan dajinai kuma ya turo annabin ƙarshen zamani ya bayyana a gari mai yawan dabinai kuma ya yi hijira gari mai yawan dabinai ita ke daga makka zuwa madina allah bai saba alkawari ba domin bai muku alkawari cewa zai ci gaba da aiko wannan manzanci lallai a cikin ku ba sannan ku sun bayyana cewa annabta za ta fito daga kan gidan dawud daga nan shi kenan ta tsaya annabta kuma ta fike daga gidan dawud gidan dawud yana fikewa a tarihin banu isra'ila akan annabi isa sannan sai kuma aka ce annanta za ta koma gidan isma'ila komawar annabta gidan isma'ila shine ta a ƙasar larabawa a garin da isma'ila ya gina masallaci shi da mahaifin shi don suwan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da gaskiyar abin da sun karanta a cikin littafinsu amma Allah madaukakin sarki ke bayyana maka cewa waɗannan mutane bai ne wanda zalunci ya wuce abin da kake wa wani wa'azi da shi ya bayyana kuma sai ka ce karya ne shi yasa Jabir dan Abdullahi a ƙarƙashin ayoyin da makarantu a can baya idan ba ku manta ba walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqun lima ma'ahum وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين هذا ƙarƙashin wannan aya jabir ya ce lokacin da addinin musulunci ya sai suka tuna wa'azi da malaman yahudawa suke suna cewa ai annabin ƙarshen zamani ya kusa zuwa za mu imani da shi ku kafirai masu bautar gumaka mu bi mu kashe ku kisan adawa da samudawa jabir ya ce ko adawa da samudawa ba mu sani ba tunda ba mu karanta littafin annaba a bakin su muka ji ya ce sai muka bi su muna ce musu ku ji tsoron allah yahudawa a bakin kuka ka fara jin labarin wannan annabin yanzu me zai sa ya bayyana kuma sai su kafirce Allah madaukakin sarki ce wannan ma za a kun rasulun min indillah lokacin da wani kasaitaccen manzo zo musu daga wurin Allah wa kano min qabl yastastifuna ala alladhina kafaru kafin zuwan manzon har daga hannu suke suna cewa ya Allah ka gaggauta annabin ƙarshen zamani ya zo ومنهم ما يرى مش من جهادي وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا حربهم الجيسس وكافرين فالله ولما جاءهم ما عرفوا ها؟ فلما جاءهم ما عرفوا abin da suka sani يزور ne ya zo musu ba wani ba sai suka ainihin kafir ce mishi Allah ya tsine wa kafirai albarka don haka jama'a musulmi kun ji wannan ainihin wato aya wadda Allah madaukakin sarki ke fassara mana su ne ne azzalumai waɗanda bai dace ka bi su ba bai dace in sun turje ba za su bi gaskiya ba kai ka rabu da gaskiya ka bi su Allah yake cewa allazina atainahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sune waɗanda muka ba su littafi littafin Allah suna karanta shi suna sane da siffofin annabi kamar da suka san ƴaƴansu wa inna fariqan minhum la yaktumuna al wa hum ya'lamuna Allah ya ce kai ce an samu wasu daga cikinsu suna sama da gaskiya amma kuma sai suna ɗoye wannan gaskiya a halin sun san cewa ɗoye gaskiya ba daidai ba ne Allah maɗaukakin sarki ya ce taimake ne. waɗannan ayoyin jama'a na daga cikin ayoyin da suka bace bari a karanta mutanen ƙasa irin wannan tamu domin ainihin su rinka jajircewa suna tsayawa akan abin da addinin musulunci ya zo da shi cewa babu gudu ba ja da baya in dai har ba za su bi naku ba to kuma ba za ku bi nasu ba sai dai kowa ya tsaya ya bina shi don haka sai Allah ya ce wali kullum wujhatun huwa muwalliha na'am الحق من ربك نعم فلا تكونن من الممترين الله ملوكتين سنتيتي ومنزنش alhakumin من ربك gaskiya dai tabbatacciya ga ta nan ta zo daga wurin ubangijin ka ta kunan nan minal muntari ne don haka a hir karka sake ka zama daga cikin masu shakka har abada manzon Allah bai taɓa kasancewa ba kuma ba zai taɓa kasancewa daga cikin masu shakka ba amma duk wannan ana jan hankalin mu ne mu musulmi in ya zama manzon Allah da Allah yake da yakinin gaskiyar shi yana gargadin shi cewa ya tsaya akan gaskiya kai ya zama cikin masu shakka sannan babu aula mu musulmi mu tsawa mu jajirce akan gaskiya kar mu sake mu kaɗu kar mu sake mu raurara duk da juyin juya hali da za a samu sannan kar ka sami kanka a wani hali wanda tsoron mutuwa ko ɗauri ko talauci ko yunwa tsoron ba a yi da ku ya sa ainihin ku kitsawa ku bayyana menene addinin musulunci ya ce domin a irin wannan halin yakan zama hali na jarabawa haka allah maɗaukakin sarki ya jarabci musulmi da zama da waɗannan yahudawa a madina don ya jarabci imaninsu shi yasa kullum sai allah yake gargaɗin su to haka noma ma allah ya jarabce mu da irin zama a wannan irin hali. kuma allah ya ɗauki wasu mukamai a wancan lokaci ya danka wa manya-manyan kafirai tattalin arziki da harkar noma ka a madina ta zama tana hannun yahudawa har ya zama annabin namu da allah ya aiko da gaskiya ya zauna cikin bukata bukatar da sai da ta kai shi waka filin da hudu ya ci bashin abin da zai wa iyalin shi cefa ne wanda wannan ya kai shi zuwa ga jirginar da kawon yakin shi na jihadi sulke da makamantansu a wurin da hudu har annabi ya rasu ya samu hali ya zuwa karɓo waɗannan kaya ba sai da abubakar ya hau khalifanci aka zuwa karɓo su amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wa sallama bai ki karanta musu wata aya da Allah ya saukar mushi ba manzon Allah bai yi sassauci akan wata gaskiya wadda Allah ya dora shi a kai saboda ya samu mukabi ba ni yasa a yau ake samu wasu lalatattu daga cikin wadanda suke cewa kansu musulmi suke komawa ainihin mara kafirai baya saboda suna sa rai su samu ainihin mukami me yasa daga cikin malamai ake samun waɗanda salon wa'azin su ke canzawa saboda mulki ya koma hannun kafirai domin su kiyaye mishi kujerar shi ta umara da ta hajji me yasa daga cikin masana ake samun wanda yake zai tsau da wani nau'i na wa'azi na shi saboda ya tabbatar da in ya ci gaba da wannan wa'azi to abubuwan da suka saba shigo mashi za su saurara malamai ku ji tsoron Allah alhaku min rabbika gaskiya daga wurin ubangijin ka zo maka wannan karama ce a ce Allah ya saukar da gaskiya kai kuma ka bita fala takunanna min al-mumtarin ahir karka sake ka zama daga cikin wadanda suke shakka na'am Allah ya ce wa kullu wijhatun huwa muwalliha ولكل وجهة هو موليها فاستقيموا فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير لئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك دو آية بذلك زوم سبعيتا دو هجة دو دليل بلاس دو القبلك وما أنت بتابعين قبلتك كينا بذلك بتاسبا وما بعدهم بتابعين قبلتك بعضهم سوما بلاس دو القبلة جونا سبعيتا roman catholic ba zai bai duk protestant ba don yana ganin shi tsinanne ne khawariji ne dan tawaye ne protestant ba zai bai da roman catholic ba don yana ganin shi ba ma guje ne dan gargajiya ne da sunan addinin christianity dan jehovah witness ba zai bi bi roma ba don yana ganin zumbi ke ne mai ci da sunan addinin almasi. ba ma su junan su ba kai kana musulunci ba ka bar musuluncin ka kabe su ka lalace su kansu suna kallon junan su fatattu ne me kake tunani kai sai ka dawo sai ka bi su ka bar gaskiya ka bi son zuciya yanzu din nan ba da jimawa ba jama'a je ka ka samu garin kano yana cikin irin wannan rigin tsakanin mabiya ɗariƙar tijjaniya da mabiya ɗariƙar kaduniya abdul ya fito kacce kacce da su watsi ne musu albarka su ma waɗancan sun fito sun yi kacce da shi sun tsine musu sun tsine musu albarka kuma sun ce sun buɗa wa juna yanzu ba da ƙarya wannan ya shigantar da wannan wannan ya shigantar da waɗannan yau ɗin nan na zo da jerin jiyar kasusuwan nasu na sanya wa mutane a nan inda muka karatun hamawiya ya shiga cikin kasar ɗin hamawiya gaba ɗaya sannan na ɗauko waƙen da wani ɗan uwansu ba zan sagi ɗan tijjaniya a nan a hutu in suna sama'ila shi ma ya waƙe shehu barhama yana cewa la'ila a illa shehu barhama lam yalid wa lam yulad ba a haife ka ba haihuwarka kuma ƙarya ce duk wata haihuwa da aka ce ka yi ƙarya ne kuma ba shigen da ya haife ka kai ma yau din nan duk wanda yake so yanzu dan nan an tashi ya tsaya sai a jefa mashi a bluetooth din shi waɗannan su ne mabiya san zuciya zagi ne tsakanin juna su isu isu sun ne wa kansu shaida suna shirka kai ne da kake bin abin da ya zo daga Allah ko daga annabi za ka sassauta ka bi su So da haka malaman ahalin sunna malaman izala wallahi tallahi hawayyarku ta kiyaye ramar bin bidi'a. wallahi ku daina sassauci game da duk wata bid'a wallahi munafinci ne gare ku a ce wai jama'a ta nasarar islam ta kira taro za a yi taron tafsiri sai ka ga malamin isala Wani ya riko carbi mai tuta shi kai ya karya ne amma wai saboda ya san shugaban kwamitin yana rike da nashi carbin don a matso da shi kusa Tun ka lalace ka yi asara ka bi son zuciya kana da ƙur'anin kana da hadisi kake neman mukami a wurin wani wanda ba Allah ba kana da ƙur'anin kana da hadisi kana da'awar sunna Allah ya ɗaukake ka amma kana ganin cewa ba za ka kai da a a tashar wani rediyo ba sai ka bi wasu 'yan bidiya ku je ku ji abin da kano take cikin rudani ke nan yanzu haka waɗannan kiristoci haka waɗannan yahudawa duk yadda za ka ga tangal-tangal ɗin zamani ya juya wallahi karka ta shiga cikin wata barazana cewa mutanen nan sun yi ƙarfi mutanen nan kaza suke da shi mutanen nan sun ce kaza mutanen nan sun faɗi kaza mutanen nan ba su kaza wallahi talla karka firgita ko da suka lazarrati kuma ba a dokun bi kiblata ba a sashen su ba za su bi sashi ba wa ma an tabi tabi'i qiblata qiblatahu kai ma kuma ba za ka bi ba to tun da haka ne yanzu an raba gari ko sai Allah yake wa li kullin wujhatin wa waliha kowa yana da tashi alƙiblar kuma shi yake jibintar al'amarin alƙiblar shi ma'ana alƙibla ta tawace ba ruwana da ta wani shi ma wancan tashi ce ba ruwan shi da fara shi ma wancan tashi ce ba ruwan shi da tamu to a zauna haka in ne ba za a bi gaskiya ba abin da Allah yake nufi a wannan to kai ma kun gaba ka bi ba kai kaɗai ka a kan gaskiya ma'ana tarwatsewa a baranka karya ya sake wasa ko tsala zarratin kawai ba ka gaskiya to tun da haka ne bari ka shiga cikin ne da gangan annabi ya bada labarin wani annabi ya zo ya yi wa'azi mutum goma ne a bayan shi wani ya zo bakwai ne wani takwas ne wani uku ne wani biyu ne wani ya zo da mutum ɗaya ya koma wani ya zo yadda ya zo haka ya koma kenan koma ta shi ko ɗan shi ba wanda ya bi shi amma waye tsayawa yi alhaqqu min ko nan na min al haka ولكل وجهة هو موليها kowane ɗaya daga cikin waɗannan mutane musulmi da kirista ba kowa yana da alkibla wadda ita tasa a gaba Allah madaukakin sarki ce ga musulmi da duk wanda ke fatan alheri fastabiqul khairat don haka sai ku lingige wajen ainihin neman alheri shine ne ku tsaya a kan alƙiblar da annabi Allah ya aiko shi ku yi rige wajen tsawar da sallah a kan lokacinta ku yi gaggawa wajen fara isar da sallah a kan lokacinta aina na ta kuni duk inda kuke a duniya ya ati bikin Allah Allah zai tara ku a wuri ɗaya zai muku hisabi a ranar alkiyama inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ne iko ne akan komai saboda haka duk wata barazana kar ka sake ta girgiza ka duk wani lungu da kake kar ka dauka kanka kai na rawa ne kar ka dauka ba ka da dangi aina ma ta kunu ya'ti bikum Allah jami'an Allah zai tattaro ku gaba daya inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ne iko komai ne in ya zama a wurin aikin hajji wannan aya tana gaskatuwa wanda kuɗi mutane suke ɗiba daga aljihunsu da gumin goshinsu da wahalhalu da kyar amma kaga Allah ya tara su a filin arafa ga sunan tululu ba wanda aka rike bindiga a jib da aka ce mishi sai wasu farin ibrahim duk wanda ya zo siyan farin aka ɗauki shuɗi aka bashi ba zai karɓa ba da kuɗin kowa yake sa a siya sai ka ga su sun yi nau'i ba. wannan sun sa kai kansu kenan da izinin Allah balle lokacin da za su waye gari gaba ɗaya suna ƙarƙashin ƙasa Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa iza nusikha fi suri fala ansaba bainahu yawma idhin ala yatasaalun ana busa karo shi duk wata dangantaka ta ƙare binciken gina wani da wani ta tsari ta ba ta Allah zai tattara mutane haka auna ma ta kunu ya ati bi kuma Allah jami'an duk inda kuke Allah zai tattaro ku gaba daya inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko akan komai insha Allah ta'ala nan ne inda za mu ja biki mu tsaya ba don tattaunawa gani da wannan aya ta ƙare ba hasali ma ban fara tattauna komai a kanta ba amma an mana isharar ƙurewar lokaci an zo karatu na gaba insha Allah karatu na tafsiri in shi ne a yau lahadi da jiya asabar saboda ainihin yanayin da ba samu damar shi a cikin mako ba insha Allah karatun tafsiri daga yau ya koma ranakun da aka tsara shi a cikin jadwalin wannan makaranta duk na alhamis da juma'a tsakanin magariba da isha karatun sahihu muslim kuma irin wannan lokacin insha Allah sai dai gaskiya lamari akwai ɗan gyara bangare da abin da ya shafi jadwali na karatun littafin cikin sira wanda shi yasa gaskiya mun sanar ɗin amma yau kuma sai da samu damar yin karatu ba daga ranar asabar mai zuwa har zuwa nan da kamar wata ɗaya ko wata biyu insha Allah karatun cikin sura ya ƙara gusawa ya zama ƙarfe bakwai na safe madadin ƙarfe shida da rabi sai ƙarfe bakwai na safe daidai ba a fara wannan ita ce ainihin sanarwa wanda insha Allah ta'ala za mu ainihin fara aiki da ita a karatu ɗin ya zuwa insha Allah. wani yana tambaya bangare da magana gyara ne na tsarin mulkin kasa wanda ake shirin yi cewa wanda da yake kaza ya yi tax zuwa kaza da sauran abubuwa waɗanda ake yi yana da kyau ku yi tax din amma dai inda aka kai ku aka bar muku ko yan arewacin najeriya shi ne magana ba da nake maganar ita ce suwa ne ne wakilanku suwa ne ne sanatocinku abin ne dai ne shi ne ainihin sanata ahmad muhammad makarfi ba mu taɓa ganin shi ya zo wurin mu masu lokacin zaɓe Su ba shi har ƙofar gidana ne da ya zo ya shigo kuma muka marhabancin shi muka saurare shi ya ce tsawon lokaci ya fahimci cewa yaran shi da yakan tura domin ainihin wato su wakilce shi a wurin mutane yawanci sun ci amana shi kuma bai gane haka ba sai wannan lokacin da aka zo za a yi siyasar juye ban ta sai lokacin da aka zo za a yi karta sankar a wannan lokaci ya sami kanshi a cikin tashin hankali na farko dai tsoron yaron shi wanda ya fi da ta fasa kwabu ya wuce shi ya bawo yana ainihin tsada da shi na biyu jama'ar gari ba su matan da shi ba ba don kai gadon ya daɗi yana aiki amma kuma a yau ya nemi inda yake aikin na yaji ji ba a san shi ba ya taɓa zuwa gidana ina muciya a lokacin zaben 2003 lokacin da ya fito tafarci har kofar gidana ya zo a wannan lokaci ya turo wani ɗan anguwar mu sai dai na ce ban yi shi izinin ya shigo gidana ba aka ji duniya na ce a ya tafi to wannan karan da april 2011 kai sai ya ji tsoron kada haka ta faru don haka da ya tashi zuwa gidana sai ya ɗan duk idan kai ka san tashin hausawa to dan hukumin shi in ya shigo ko wallahi sai an bashi go tashi sai ya aje mota shi daidai gidin gidana yadda ba yadda ba a fita ma daga gidan sai dai in ya janye mota shi yadda dole dai in an buɗe to zai saiti da kofar mota shi sai zai shigo to don haka ni ma kuma sai na siyasance shi yana tunanin shigo za ta yi ne ma nuna a abu za ta bai shigo in shigo ya yi kuka a kan wani dole mun fara mishi ba ni da matsala mu akan kan mugori bayan shi amma a lokacin talakawa sun sha giyar wake su kuma sun ce ba za su zaɓi pdp ba don ta ɓata musu a baya kuma yanzu ta nuna na musu ta kawo sarkin arna don haka muka ce matakin farko za mu taya shi da addu'a mataki na biyu kuma za mu ga ko zai yiwu a cikin ido a yi tsawuriya shi ne bature yake kira double standard to talaka ka da double standard ba nan ku sakawa na ƙuri'a a jam'iyya kaza can kuma ku sakawa na ƙuri'a a jam'iyya kaza talaka na zuwa da san wannan ba eh ba su sani ba bangon kawai eh, in dai suka bangwala nan shi kenan wata tsohuwa ba ta gani a cikin zaruwa aka kama hannun da ba ta bangwala ce take jam'iyyar bahari idan kuka sa na dangwala wani wuri allah ya isa <laughs> ba domin standard jam'iyyar bahari allah ya isa take in aka bari ta dangwala wani wuri ba ta yashe ba to kaga ba shakka sanata makarfi ya yi bayanai a lokacin waɗanda muka ba shi uzuri to amma abin da da muka so shi ne duk lokacin da wata matsala ta taso ba so sake shekowa a guje sai yake ya zo ne akalla a tattauna ne nake ganin ra'ayin jama'a shi yasa tun farkon wannan makarantar ni da na kafa ta ban ce makaranta ce irin sauran makarantu waɗanda ba ruwansu da harkar siyasa ba nan akwai harkar siyasa akwai harkar tattali kaji nan da ke birane a gidan rediyon magarta nora da kwabo wata ran nan za mu gayyato shi ya zo muku nora da kwabo a nan ku mishi tambayoyi ka gama nan da kaji tana filin lafiya rediyo najeriya ka nuna likita nan da wance wance wance nan za ka je wata ran ta zo tana lacca kenan insha Allah wannan wurin babu wani wanda zai ce yana da magana ya ji tsoro shi sa bayan mun yi taro ranar mutanen CTC sun zo sun tafi mutanen PDP muka haɗu da su suka ce an ce an yi ka ba an yi wani ce yi eh, ba ku zo ba kun ji tsoro suka ce abin da ya nake ai da ba na sha faɗa muku duk cikin mu mutanen PDP ke ba wanda yake iya tsaya cikin talaka ya ce shi ɗan PDP ne sai in to ya kamata ku zama jarumai duk sanda aka ce a zo a zo mu dawo kan magana da yi yanzu a kan wannan constitutional amendment in ba su samu ne su sanata na ƙarfi sai ya so sai a zauna ba zai zai kawo mana komira ɗaya ba in ya zo da za mu gaya mishi komai na bukatunmu ba domin za a yi ta ne dakan ɗaka shi ɗaka ɗankaɗan bakin gado za a kunna nasu fika kowa ya ce za a sa kyamara kowa ta ɗauka za a sa rikoda ta ɗauki murya kowa don haka babu wata buƙata ba za a kawo mishi a ɗibo lauyoyi duk najeriya ta arewa babu inda ake da makarantar da ke kyankyashe kurawan lauyoyi irin zariya ita ce ta nan kwango duk wani lauwa da ya kai ya komo za ka ga kai tsawo ko a fakaice yana da alaka da nan zariya sai a a gayyato lauyoyi a gayyato iyawan lauyoyin ma su ne ga sunan shi ne a cikin harkar lauya su zo su fassara mana me ake nufi nima da constitution su su fassara mana ne ake nufi da gyaran fuska ga constitution mu aje cewa wannan taron za a yi shi a nan makarantar na kwana biyu ko kwana uku a buɗe makarantar nan kowa ya zo namiji ya zo mace ta zo musulmi ya zo kirista ya zo domin sanata makarfi yana wakiltar duk waɗannan mutanen ne su zo a yi maganganu mutane su ba da shawarwari masu ilimi su zo in kasuwa su zo matan aure ɗalibai kowa ya zo ya sa takarda ƙwararren a akantamin shi yana ɗaukar jawaban mutane yana rubuta yana ƙididdigewa ƙarshe ya tashi ya gabatar da jawabi bayan duk an gama tattaunawa cewa ya fahimci ga irin yadda ra'ayoyin jama'a suke ga irin yadda kaza suke amma kaza ba zai iya samu shiga ba saboda a doka kaza ta kasar an ce kaza don haka kaza in je ba zan yi magana a kan shi ba a tsaya a tashi a rawaye a yi addu'a a tashi kullum muna kallon mpa na abuja muna kallon from the senate inside the senate duk da sanatoci suke live tasha mpa tana nuna mana sai mu zauna sai mu gan shi miƙe yana jin turanci kamar gwamna gwalangwal ya tashi jawabi tas gobe idan ya zo tafarki jama'a yana buƙatar ya taho a tsorace shi ne abin da suka kasa ganewa shi ne abin da sau ta ganiya amma ne kuma wannan maganar ta yi kure da ni a kai in allah ya so zan buga mishi waya zan nemo shi da goron gayyata na wannan makarantar a madadin kuma mutanen wannan yankin ya zo kuma in ba shi labarin duk abin da muka faɗi in har ya amsa zai zo kuma za ku gan shi in bai amsa ba kuma zan ba zan yi bayani duk ranar da ya ba da jawabi mu ga mu shiga tattaunawa da aka yi da haka muna fatan ya zo a zo a zauna a tantance waɗannan abubuwa domin babu shakka abin yana bani mamaki jama'a in aka ce lokacin zaɓe ya zo duk wani ɗan takara na shugaban ƙasa da duk wani ɗan takara na gwamnan jihar kaduna da sanatoci da 'yan majalisu kowa sai ce yana son zuwa wurin albani amma yana jin tsoro sarki ya tabbata da allah wani ne albani ba sarki ba ne ba ɗan sarki ba ne ɗalibi ne na ilimi ba wanda zai hana ka ganin shi in kasu. gidan shi babu ne babu ba getman menene ya sa kake jin tsoro abin yana ɗaure mini kai wallahi wallahi azimi jama'a har wannan kafirin ashabul jahimi naku wallahi har shi sai da yayin unzur da su uku yana cewa wai yana jin tsoro ya aiko da kwamishinonin shi ya aiko da masu ba shawara cewa yana zuwa ya ce ya zo kina cewa to wai ba komai ya ce ba komai ya ce sun sai kamar nisa wannan zuwan da shi makarfe fa ya yi breaking record ne don bayan da ya tafi sai da yaran shi suke cewa wallahi a fargaba ya iso da shi da su suna ganin kamar da sun zo za a fito a yi musu a tura ne muka ce don me gidan albani ko na gajiyar karuwai ce ta zo wala za a buɗe mata shigo ne zo da ita ka ke nan, duk abin da ka zo zo abin da za a iya maka ne a maka abin da a iya da ba iya maka ba a faɗa maka gaskiya abin da ya tsaye da mu kenan a ƙarƙashin wannan ina ganin yana daga cikin nauyi a kaina insha Allah ta'ala zan buga mishi waya domin bara kamar watanni takwas ko tara da suka wuce wani ma'aikacin nefa ya zuwa same ni ya ce akwai manya-manyan transformomi na raba wuta waɗanda aka aji cewa za a kawo su zariya ko daga kafancin ko daga Legas. amma an rasa wanda zai wa gwamnatin najeriya magana a madadin mutanen zariya kar a ci amanarsa a kawar da waɗannan transformomi sai na ce me take gudu ya ce ba za a sami yadda za a yi wa sanata makarfi magana to da abin zai zama da sauƙi sha Allah sai na ce in dai wannan ce har gidan sanata ma ƙarfi zan nema Abuja don zan je Abuja a lokacin na ce a mako mai zuwa kuma in maji zan yi magana da shi kuma zan bugo maka waya zan haɗa ka da shi kai kai mishi bayani don ya kawo wasu jawon zan terminology transformer kaza mai kba kaza na ce a'a wannan ga ina lissafin na kudin ba iya lissafin wutar lantarki ko ba zan iya ba saboda haka na buga ma karfi ya ba mu lokaci kaje na same shi kamar karfe tara na dare a gidan shi ka gaisa na ce mishi ga bukatar jama'a wadda dama da ka zo na mun yi magana in bukatar jama'a ta taso za ka gamu shi kuma ya ce to ne bayani na ce bani minti biyu na buga wannan abdullahi sojoji dan nan zariya ne dan nan unguwar tudun wadani nake ji ko makamanta haka na buga mishi na haɗa su ya yi gamsassun bayanai akan haka kuma ya yi alkawari nan take ya kuma buga wara ga wanda magana take a hannun shi sai aka yi dace cewa wara shi ne nan take kuma ya ba da gamsassun bayanai wanda in sha Allahu na samu gamsassun bayanai da suka tabbatar da cewa waɗannan transformomi an kawo su an zo da su to kun ga ashe mu kanmu da rashin kira sauran zuwa masa ya kamata mu ma mu rinka faɗa kan da su ashe na biyu a yanzu haka akwai kayan wasu alhazai da jami'an kwastam suka rike da tunanin cewa wasu kaya ne na 'yan kasuwa nan ma waɗannan alhazai suka yi gayya suka zo min da kuka na cewa kuke gani za a yi wa magana suka ce aka yi makarfin gana na buga mishi wa na faɗa mishi a gabansu ya ce in akwai details wato akwai bayanan lambar kwantena lokaci kaza kaza suka ce akwai ya ce a tura mishi ta text na sa ɗaya daga cikin ya tsara text ɗin ga takardun ya tura mini ni kuma mai sai wadda na tura mishi kuma nan take ya tura wa wanda yake jami'in abin kuma jami'in abin ya alkawarin cewa a ɗauki takardun waɗanda takardun yanzu haka suna nan alhazan sun kawo min da sunayen kowane alhaji da lambar wayar da lambar fasbo na kowane alhaji in na samu lokaci za a kai mishi to da wannan ne sai muke gani a bisa babu na adalci mu kan ya kamata mu rinka wayewa su muna tuntuɓa su muna ainihin faɗakar da su musamman alhamdulillah kamar shi da makamantan shi suna da yaƙinin in na buga musu waya ba zan kai musu buƙatu ba ne domin ko bana ya aiko da naira dubu ɗari da watan azumin cewa ga shi in sai jeran kunu sai ce Allah ya saka da alheri amma ba mu bukata domin wannan ba ita ce yarjejeniyar mu ba shi dan aikin mu kuma rina ne ce a yarjejeniyar ita ce duk abin da yake bukatar jama'a ita za ta hada mu to ga wannan sai jeran kunu to ni kada zan sha to na saba wancan yarjejeniyar na biyu ya sake aiko da ragon layyar bana nan ma na sake cewa a ɗan aikin shi ma biyu da waya ko na rena ne ce a da shigan lingin makarantar mai zai gara guna wajen guda takwas na sai a bebe na na ka ba ni bukatar sai na ainihin karɓi wannan kuma ya saba wa yarjejeniyar mu abin da nake so shi ne duk lokacin da matsalar jama'a ta taso to a tabbatar da cewa za a saurare ni a madadin jama'a to gaskiya with all sureness and objectiveness da dukkan adalci in har ka buga wa makarci waya yadda muskul ɗin ka siwa kira ka in ba haka ba sai maka text ni na shi da akan raka, sai ba ka a daren mai in Allah ya so zan buga mishi waya gabatar mishi da wannan maganar distinguished senator ina aka kwana ina za a tashi game da constitutional amendment me ake ciki Wa za a shigar da maganganu idan aka zo za a yi taron kar ka zama kana da magana ka ji tsoro in har ya tabbata za a yi taron za mu sanar ku fara rubuto takardu saboda irin tsiwa wurin tsi baka samu damar nutsuwa kai magana ba ra'ayin da kake da shi dai ka rubuta kuma ni a cikin maganganu zan samu in shigar da shi wannan yana ɗaya daga cikin dalilan kasa makarantar darul hadisi salafiya makaranta ce wadda Allah ya sani mun kafa ta ne don cewa addinin musulunci da al'umma hijindumi daga cikin irin wannan haka taron da muka ce za mu kira a kan ainihin allurar rigakafin shan inna muna nan muna ta ganganko domin taro ne muka ce ba mai na 'yan jaridun duniya har cnn mun aikawa har bbc world har aljazeera duka wakilansu akwai wasu manya-manyan farfesoshi na harkar lafiya da harkar haɗa sinadaran magani da wasu manya-manyan lauyoyi da wasu manya-manyan lakcarori a harkar shari'a ta bature da ta Allah duk mun aika musu da goron bayyata. da haka muna nan muna ta ba su lokaci ne a sami lokacin da za a zo za a yi wannan taro a wannan makaranta insha Allah ta'ala kullum abin da muke cewa in kuka ji mun ce mu lacca akan kaza ko zami ba mu kan kaza ina ma ba mu faɗa ba ku faɗakar da mu insha Allah ba lallai a yi gobe ba ba lallai a yi jibi ba domin tattara bayanai da waɗanda za su gabatar da bayanai jama'a ba abu ne mai sauƙi ba irin wannan hali abin da za mu mutane suke tunani an ce za a lacce akan ka za a zo a yi mana a'a ana tinkarar manyan matsaloli ne jama'a cikin kunan akwai sojoji akwai yan sanda akwai jami'an tsaro na farin kaya akwai wanda aka turo su daga gari kaza daga wuri kaza daga kaza kasusuwan nan da ake faɗi ana ɗauka ba na rage ko harafi duk abin da ka ji mun faɗi din nan ka tashi ko editin ba a haka ake buga shi ake so da shi kuna jin abu ne mai sauƙi kawai da zarar mun ce zami kaza shi nan gobe sai ka ji mun sannan na biyu nau'in mutanen da za mu gayyato wani ba a ƙasar yake bauta ba wani yana nan a kasar ya fita waje wani yana nan yana da wani uzuri ashe in har ana son a yi abin da ya armashi to dole ne a tsaya a bi shi sannu sannu shi yasa ba na amsa bukatu irin na wawayen jama'a waɗanda ba zai ce malamin ku ce zai lacce akan ka ba ya ce ba ka ba har yanzu ba a yi ba a'a ai sai da muka ce insha Allah kamar yadda Allah ya koyar da mu cewa wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika ghadan illa an yasha Allah واذكر ربك اذا نسيت haka insha Allah ta'ala na saurara abin muke kowa fatan alheri da cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah